العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته taken wannan shiri ko kuma lafta shine ya yi bayani wa mutane dangane da hakikanin abin da ya faru a wajen jifan jama'a a wannan aikin haji na shekara dubu ɗaya da da da ɗari talatin shida hijiriya bayan nan akwai waɗansu abubuwa waɗanda suke lawajin dole a yi bayaninsu domin a fitar da manufan wannan taro a fili shi yasa malami na farko dokta na farko dokta ibrahim adam bisina ya mana bayani ya takaice dangane da abin da ya shafi shi'a sannan kuma da manufofin shi'a da waɗansu miyagun akidun shi'a sannan a ƙarshe ya yi bayanin abin da ya faru a wajen jifa da yadda abin ya kasance saboda dr na yana daga cikin waɗanda suka tafi aikin hajji na wannan shekara ta international saboda haka shi yana dab ko gane wato ya gane wa idon sabin da ya faru a wajen kuma a ƙarshen bayaninsa ya yi magana a kan hijimar da ake yi wa alhazai musamman a makka da madina da muhimmancin waɗannan wurare bayan sa sai malam abdurrahman ibrahim idris wanda ya karin bayani dangane da tsare-tsare na hukumomin saudiya waɗanda suka yi musamman domin su sauwake rikita-rikita a cikin al'amarin aikin haji wanda ya gwada muhimmancin a yi ƙoƙari a kiyaye tsare-tsaren da aka yi ko da kuwa lokaci tsarin ya ɗan saba tun da lalura ce domin a kare rayukan musulmi inda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kuma ya sake fitar da hakikanin abin da ya faru a wannan waje na jifa da kuma irin tanade-tanaden tsaro da aka yi da tsari na kasan saudiya shi ma malam abdurrahman ibrahim idris yana daga cikin waɗanda suka halarci aikin haji na wannan shekara wanda ya tafi daga jihar bauchi malami na biyu shine malam imam usman giyare wanda ya ambaci ta'addanci shi'a a duniya gaba ɗaya, tun daga farkon asali har ma ya zuwa yau wanda ya bayyana mana cewa shi'a suna da alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu da ainihin yahudawa saboda asalin aƙida ta A ta samo asali ne daga mutanen majusawa ko daga addinin majusu majusawa kuwa su ne masu bauta ma wuta tun kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne mutanen kasan farisa karkashin jagoransu wanda ake kiransa kisra waɗanda su ne manya-manyan sarakuna a wancan lokaci kisra da kaisar wanda annabi yana cewa idza halaka kisra fala kisra bada wa idza halaka kaisar fala kaisar bada manya-manyan sarakuna na duniya abinda suka ga dama suke aikatawa saboda haka akwai kisra na mutanen farisa masu bautan wuta sannan kaisar na rumawa waɗanda suke addinin kiristanci to asalinsu tun da majusawa ne kuma suka zo suka haɗe da yahudawa a waɗansu wurare shi yasa duk lokacin da aka tada fitina za ka ji ana cewa ana zagin yahudawa ana la'antar yahudawa idan da da gaske ne akwai lokacin da iran da ainihin hezbollah da suke lebanon suka samu daman da za su iya murkusa yahudawan da kasansu gaba daya yamma ba su yi ba me yasa saboda yan uwa ne innal kufra millatun wahida tafiyan su ɗaya ne to imam usman giya ne ya mana bayani wannan dogon bayani ya yi dangane da ta'addancin waɗannan mutane har ya zuwa wannan zamani yadda suke adawa da kasan saudiya saboda saudiya tana goyon bayan sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan sai aka gabatar da imam malam salisu kurgui wanda ya karin bayani a kan ta'addancin waɗannan mutane masu aƙida ta shi'a da kuma mutanen iran masu wannan aƙida manufansu shine yadda mutane suke tururuwa su tafi birnin madina domin sallah a masallacin annabi wanda maza Allah ya ce salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma wahu illa al-masjid al-haram da yadda mutane suke tururuwa su je su yi sallah a masallacin Kaaba ko su halarci waɗannan wurare na ibada inna awwala baitin wudi lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين da kuma muhimmancin sallah a masallacin annabi shi mutanen iran masu aqidan shi'awa za ga ana sallah a masallacin kaba amma su kuma suna zaye ba yin sallah wanda maza Allah ya ce sallah a masallacin kaba khairun min mi'ati alfi dubu wancan alfin wanda dubu ne masallacin kafa saboda haka idan suka janye mutane daga waɗancan wurare ina suke son su kai su shine najar da karbala da kuma taron da ake yi na tehran na cika wato shekara ko zagayewar shekara na juyin juya hali kamar yadda suke faɗa na musulunci alhali kowa ya sani ba na musulunci ba ne na shi'a imamiyya isna shari'a ce saboda haka malam salisu kurgui ya yi bayani akan wannan sai kuma babban dokta wanda ya ci lokacinsa ya ci na wasu dr mansur isa yalwa ya ambaci gudumawar da kasar saudiya take bayarwa don ba za a ce ta bayar ba sai dai a ce take bayarwa wajen haɓaka addinin musulunci da kuma musulmai ma gaba daya wanda ya yi dogon bayani akan wannan to ko da yake haka kada nikali abin ya sa yake lokaci da yawa shine ya yi tarihin saudiya ya zurfafa kafin ya je kan ainihin tafis ɗinsa saboda yana son ya sauwake mana yadda za mu fahimta kwarai da gaske ya yi cikakken bayani hidimar saudiya kan abin da ya shafi aikin haji akan abin da ya shafi kuma da'awa da ilimi da kare shari'a da tabbatar da shari'ar musulunci kuma ita ce kasa tilo a duniya wanda take goyon bayan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kowa ya riga ya sani daman an hada karfi ne da karfe akwai alu sa'ud akwai alu shayd alu sa'ud sune masu mulkin mulukiya kamar yadda hausawa suke fali alu shayd su kuma sune masu harkokin ilimi da addini saboda haka haduwa suke yi wannan alu sa'ud jagora kuma shine jagoran kasan shine khadimul haramaini sharifaini wanda ake kiransa al-malik shine lakabinsa su kuma al-shaykh wanda yake jagora kuma duk sauran malamai da masallatai da harkokin da awa da irkadi da menene suke karkashinsa shine muftil mamlaka saboda haka abin da ake kyauta zato waɗannan sarakuna da shugabanni ba za su kuskure ba tun da akwai malamai a kusa da su saboda haka already dr mansur isa yalwa ya yi cikakken bayani har sai da aka kwake takaddun ko kuma aka datse shi karfi da yaji saboda haka ce za a faɗi komai da komai ba zai yiwu ba to a takaice ya kamata mu da muka taru a nan mu gane cewa abu na farko yin magana akan abin da ya shafi addini ko ba da shawari ko ɗaukan hukunci wannan yana wajen malamai ne ba 'yan jaridu ko marubuta a jaridu ba ko ma'aikatan kafafen watsa labaru na talabijin da ainihin intanet da kuma waɗannan abubuwan da ake kira tarkace na satellite ba malamai su ne waɗanda za su yi magana a kan abin da ya shafi addini saboda su suka san addini amma irin waɗannan rubuce-rubucen da ake yi da abubuwan da ake faɗi a talabijin mutum ya ɗauka ya yi hukunci da ke to fa ya riga ya lalata addininsa a matsayinsa na musulmi saboda ta abin takaici ne kwarai da gaske waɗanda suke da'awan musulunci ko da yake waɗansu daga cikinsu ana zargin su da ake na shi'a waɗanda suka yi ta rubuce-rubucen cewa abin da ya faru a wajen jifa lallai sakaci ne na gwamnatin saudiya ko shiri ne na gwamnatin saudiya saboda haka ya kamata a soke jifan da ake yi a ranar sallah jifan jamra ko kuma wani ma yana ba da shawari a nan ne kafiri zai shigo ko wanda ba musulmi ba ya ce ma a soke aikin hajji gaba daya kun ga wannan hatsari ne musulmi su suka bude kofa sai bango ya tsage sannan kadangare yake samun wuri shiga saboda haka lalle ya kamata mu gane yana daga cikin al'amari na musulunci abin da ya shafi addini na malamai ne idan ba a sani ba a tambaya fa qalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun mutum bai sani ba ya yi tambaya amma kawai don kana da boko ko kana da wayewa ko kuma ka kware wajen rubutu yan jaridu suna karban abin nan takardarka suna rubutawa ko ka iya magana a ainihin intanet ko ka iya magana abin da ya shafi satellite shike nan ka zo kana ta faɗin maganganu alhali baka da ilimin addini wanda yanzu aka ce ka karanta da alola ko sallah ko wankan janaba ko zaman aure a musulunci ba za ka iya ba sannan kuma ka ga al'amarin da yake da sarkakiya da hukunce hukunce ko da matsalolin malamai akai kai kuma jahili ka sa baki law sakata al-jahilu lartafa al-kilab inda jahili yayi shiru to ba da ba za a rinka samun wannan sabani ba abu na farko ke abu na biyu ya kamata mutane su gane a aƙida ta shi'a mummunar aƙida aƙida ta shi'a da za a zagi sahabban annabi da za a aibanta matan annabi to hakika wannan ba kyakkyawan aƙida ba ce su riga sun mana bayani a yi ƙoƙari a kiyaye wannan kuma shi annan suna yawo a najeriya suna ta mamaye ainihin samari da 'yan boko da 'ya'yan manyan mutane domin saboda suna son su kasance su ne za su zo su jagoranci kasan nan gaba to wallahi kada su yadda ya kamata su gane wannan don haka waye gari aka ce kai kana daga cikin waɗanda suke zagin sayyidina abubakar da umar da usman da nana aisha to a cikin musulunci ina za ka zauna saboda haka shi a mummunar aƙida ce sana abu na uku ya kamata a gane daga wannan lakcocin da malamai suka gabatar mana cewa kasan iran ba musulunci take nufi ba ba kuma sunnan annabi take karewa ba kasan iran abinda suke so su tabbatar shine magu magu a cikin addini sun an yi bayani yana ma daga cikin dalilin da ya sa suka waki umar ɗan kafa. saboda a zamanin umar ɗan khattab ne sai da aka kai sarkinsu na farisawa wato ainihin ƙarshen duniya a can aka kashe saboda shi ya yi kata da gwamnatin farisawa ya sa suka fi jin haushin sama kan kowa to a matsayin ka na musulmi ya kamata ka san wannan saboda haka iran ba musulunci suke nufi ba ba sunan annabi suke karewa ba abinda suke so shine bid'a kuma suna son a koma zuwa ga bautan rana ko zuwa ga bautan wuta ko ma zuwa ga bautan ainihin gumaka ko ma zuwa ga bautan kabaruruka sana abu na hudu lallai abin da yake turaren ibada gaba daya tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya danka a hannun Saudiya to fa dole a yi hakuri ko an ki ko an so na Saudiya ne Makka na kasan Saudiya ne Madina na kasan Saudiya ne sannan jama'at na kasan Saudiya ne wanda suka ga dama su ba shi mai ainihin biza ya je kasan wanda suka ga hagula kuma su hana ki biza zuwa kasan babu wanda zai tsangwame su ko an je lahira musamman ma waɗanda suke kawo fitintinu iri daban-daban wala ya kamata da kuma mataki ne a kan saboda haka daga lantocin da aka gabatar za mu fahimci cewa haka Allah ta tabaraka ta'ala ya kaddara ya janka waɗannan wuraren ibada a hannunsu to dole a taimaka musu da shawara yadda za su inganta amma ba a ce wai wata kotu ta duniya ko majalisan ɗinka duniya ko majalisan yanka duniya ita ce za ta zo ta ainihin karbi wannan wuri ta danka a hannunta ba zai taba yiwa ba wallahi in aka kwace makka da madina daga hannun waɗannan bayan allah to ku tabbatar wata rana idan wani imami nasu na iran ko na wani waje idan ya mutu ko wani shehun tuwatuwa waliyin tuwatuwa idan ya mutu ku tabbatar za a je a bitsine ki a cikin ɗakin kaba ko a masallacin annabi karni da yaji kun ga fitina ce ya sa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magani shedanu sai ya danka a hannun Saudiya idan ka je ma ka taba wajen kabarin annabi sai sai hawa in ka je ka za ka wani rungumi wajen sai a samu akari ya ture kai sai haram sai dai ka yi sallama kawai ko ka yi musu addu'a ka kama hanya ka wuce saboda haka Allah ta'ala ya danka a hannun su ne saboda haka duk wani dan bakin ciki sai dai ya mutu da bakin cikinsa abu na hudu kusan na karshe shine eh, a nemi ilimin addini ba dogara da abubuwan da ake rubutawa a jaridu ko abubuwan da ake fada a kafafen watsa labaru ko waɗanda social media suke amfani da shi ba tare da an samu tabbaci ba يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سأل إذا ولا أبو لنا ساكن هنك ليزو وإذا جاءهم أمر فانبطونه منهم saboda haka ka'ida na musulunci duk idan ka yi wani abu ya faru to ka tsaya ka yi bincike kuma dan uwanka kai masa kyakkyawan da to zannu bil mu'minina khaira saboda haka musulunci baya tafiya ba tare da ainihin ilimi ba sannan kuma Ah, a karshe saboda abin da ya faru a wannan waje already ya riga an mana bayani zahirin gaskiya laifi ne na waɗanda su suka juyo a hanyar da ba hanyar juyowarsu ba ne a ka'ida in an je an yi jefa akan gangara ƙasa ne in aka gangara ƙasa sai a ɗauki hanya kana son ka dawo baya sai ka zagaya in ka zagaya sai ka dawo baya sai ka zaya a masaukin ka ba ka son ka je makka kenan saboda mai yiwa wahala to mutane su gangara can ƙasa ɗin su sake ɗauko hanyar suna ganin zagaye ne akwai wahala ya za tun da suna da mummunan manufa shine suka ce bari su dawo wata nan to wajen dawo wannan kamar yadda aka yi bayani aka samu wannan cinkusin shi yasa muke maganar cewa za ku ji saudiya ba su ce za su biya diya ba amma abin da ya faru a masallacin kafa su ce za su biya diya saboda na masallacin kafa kuskure ne aka samu wajen fada da masallacin ai dalilin da ya sa masu suka ce maza maza a kwashe alhazai su koma gida ke da wuri saboda ba su dama su yi aiki waɗannan karafan har yanzu suna nan duk da kasancewa ɗaya daga ciki ya faɗi akwai sama da ashirin da wani abu suna nan a tsaye kuma dogon ƙarfe guda ɗaya idan ne ba ƙaryan abin nan mutumin ba kawai bauchi ba zai iya cewa zai iya kamawa daga nan inda liman yake tsaye zuwa ƙarshen masallacin nan tsawon ƙarfen kaga ko in ya faɗi ya samu mutane da yawa da masu gudu da wanda zai hankali su da wanda zai razana mutanen da za su mutu ko za su ji rauni suna da yawa shi yasa da wannan abu ya faru bisa kuskure ne kuma tun da ake aikin nan ba a taɓa samun irin wannan matsala ba amma an ka Allah ya kawo iska mai karfi cikin dare kuma ɗakin kaba baya ya rasa mutane ko awa idan ka je sai ka samu mutane a ɗakin kaba wasu na da wasu na sallah wasu suna addu'o'i wasu suna banci a cikin masallacin kafa to shi yasa saudiya ta ce za ta biya diya amma wajen jamra sai ba su yi maganan diya ba saboda ganganci ne ganganci ne kuma ba su da haƙƙi da za su biya diya an samu kuskure su waɗannan mutanen iran da suka juyo tunda suna da yawa suna tafiya da mazansu da matansu kuma ne suna gwada ƙarfi to mutane su ma sai suka bi bayan su karka dauka cewa duk wanda ka ya mutu a wannan waje shi ma ya bi bayan mutanen iran ne a'a da sun je sun haɗu da waɗanda za su zo wajen jifa kaga waɗansu abin ya same su a wannan waje ne kamar yadda aka yi bayani to shi yasa shawarin da muke bayarwa da yana da kyau a ce a yi hanya na sama ya kasance in aka fito daga muzdalifa to za a tafi wajen jifa duk wanda ya je wajen jifa to karfi da je ko ya gangara maka ko kuma hanyar kasa a bari ga waɗanda hemomin su yake wajen tun da shi ma mina ne akwai tantuna da yawa kuma mina ta kasa har ta shiga muzdalifa saboda haka yanzu a faɗaɗa mina sai zuwa kunnan na mina duk an kwashe su a kwashe dutse kuma zai yi ta kalifancin naira miliyan nawa ko biliyan nawa kamar yadda ake fali to amma aka yi hanyoyin sama ya kasance duk wanda zai je wajen jifa dole ya bi hanyar sama duk wanda zai dawo mazaukinsa ba zai karasa maka ba shi kuma ya bi hanyar ƙasa to wannan shawari ba abin da bane dun gyara kayanka bai zama soke mu raba ba saboda haka waɗannan su ne sakonnin da za mu iya tsinta a cikin duk waɗannan lantocin da aka gabatar mana abinda muka bala daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته